Coach ɗin Kamaru, Balka Pinke ya bayyana tawagar 'yan wasansa gabanin wasan kawance na ranar goma sha ɗaya ga watan Oktoba da Super Eagles. Baki ɗaya ƙasashen za su yi amfani da damar wannan wasan a matsayin wani shiri ga wasannin neman shiga gasar cin kofin duniya mai zuwa na shekara ta da goma sha takwas. Ƙungiyar ta Kamaru, wadda aka fi sani da Les Lion, za su buga wasa da Somalia ko Nijar. A ɗaya bangaren kuma Najeriya za ta buga wasa da Djibouti ko Switzerland. Finke da ya bayyana ƙwararrun 'yan wasan da suka haɗa da Nicholas Nicolo da Auren Jiru, sai kuma ɗan wasan baya Joel Matip da ɗan wasan tsakiyar duwo Young Ono da Stephen Mabia Sauran 'yan wasan kuma sun haɗa da Clinton Niji da Benjamin Mokando, sai kuma ƙwararren ɗan wasan gaba Vincent Abubakar. Ɗan wasan baya na ƙungiyar Dinamo Colin Pay da ɗan wasan KV Ostande Sebastian Siani sun sami kiransu na farko zuwa su buga wa ƙasarsu wasa.